ya ku da na ɗaliban jami'ar abubakar ta fawa ƙwalewa a wannan masallaci ina muku lalai da marhaba da Allah ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka a yau juma'a ashirin da tara ga watan shawwal shekara ta dubu da dubu da arba'in da bakwai ta hijira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Irin da ya dace da goma sha bakwai ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. mun sa cewa za mu yi karatu to amma mun kasa daidaita da yi da masu jagorantar akalar majalisin a kan da ya kamata mu yi muna da karatu wanda muka saba gabatarwa a nan asalin cikin da wanda ya daɗe da mu ci gaba da shi ba kuma idan mun ce za mu koma kansa mu ma san ina aka tsaya ba Ina da karatu da muke yi a masallacin gwallaga na tafsirin alkur'ani mai juna. wanda wani lokaci mukan yi a nan ramadana kuma gaba ɗaya kuma abin da muke yi kenan a nan muna da kuma karatun da muke yi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na hukunce hukunce daga cikin littafin al-muharrar wanda wani lokacin mukan ko aronsa mu da da yaka wani lokaci ko mukan zo mu zama sai mu yi haɗin bara duk abin da aka samu ya shiga sai a zuba a ciki domin ba san wanne ne za a ba yanzu ni dai ba na zai tafiya cewa ba ni al-muharram ke wani su suka buga da suka ce wai al-muharram ya fi ƙarfin kwakwalwar shi al-muharram ya ɗalibai ilimi ne kuma karatu ne zalla ake yi da littafi waɗanda suke bi a littafi muna karantawa muna fassara hadisan muna cikin hukunce-hukunce. sai aka ce in a yi irin wannan anan wasu za su yi daidai to ni da yanzu kafin yanzu a cikin zuciya ta mai zamani yi za a mashi akwai abin da yake da muhimmanci in ƙara gwada tashi a nan shi ne abin da muka faɗa a cikin huduma shi ne magana a kan yanguwantaka ta musulunci ta gaskiya mun yi magana a kan wannan ne saboda yawa daga cikin muna cewa mai ɗan uwan juna ne amma ba daga su muke yanguwantakar ba muna yin yanguwantaka ne ko dai a baka muna samun ɗan uwan juna ne alhali da mutum ba shi ne ɗan ko kuma mun amma muke yaudarar kawunan mu muna yaudarar junan mu akan cewa kai ɗan uwana ne amma da gaske aiki na ba zai taɓa kaskata cewa kai ɗan uwana ba wannan matsala tana daga cikin inda za ku auna asalin rayuwar mu a nan da ma wajen kasar nan duk inda al'ummar musulmi suke rashin tabbatar da wannan dangantaka na gaskiya shi da duk matsalar da nake ciki a duniya idan ka ga matsala a tsakanin shugabannin da ɗan siyasar mu a rashin haɗin kansu da haɗin kwaɗayin zuciyar kowa a kan son ransa shi kaɗai domin su haɗu su fitar da sai su goyi bayan ɗan takara na musamman na gari wanda zai iya amfanar al'umma duka su masu amfana amma da kowa yana son kansa da kansa baya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa sai ka ga ya kwamace kaɗa sun sanar tangal dangal har ma ka tsare ko yawa daga a kan shi a ce bai samu ba. Haka ne ko ba ku? Idan ka dubi matsalar da take tsakanin malaman ku, za ka ga malaman dukkan su in ka tara su fuskar da ya kamata su dora mu a kanta guda ɗaya ce. ita ce hanyar da za ta kai mu zuwa ga Allah shi kadai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a cikin addinin musulunci shi kadai bisa koyarwar alqur'ani shi kadai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ko ni kadai ne amma sai ka dauka addinin ya fi guda goma sai ka dauka alqur'ani ya fi guda goma sai ka ɗauka sunan ta fi guda goma sai sai ka iya ɗauka ubangijin ba kawai ba guda ɗaya ne shi ubangijin da wannan malami yake faɗa cewa irin kaza shi ne shi ne Allah ne yarda da shi a wurin nan can malamin shi kuma ya ce Allah bai yarda da wannan kuma Allah nan ba ya ɗaya wannan ya ja aya wancan ma ya ja aya kuma duka alƙur'ani ko ne sai ka ga ana rikita kwakwalan mutane su kasa gane wanne ne da gaske Allah ne yake kuma wanne ne da Allah yake haka yake nufi ni kuma a matsayin na ɗalibi ni ban san wanne ne hakikar wanda Allah yake nufi ba duka wannan ya ce Allah ya ce wannan ba ya ce Allah ya ce kuma ya faɗi lambar ayar in na buɗe zan ga haka ne Allah ya ce to Allah zai yi wa kansa ta kare warwara ne dole abu sai Allah yake nufi ya mana da gaskiya dole daga cikin su akwai wanda ya faɗi gaskiya akwai wanda ya faɗi abin da ba gaskiya ba wanda ya faɗi abin da ba gaskiyar ba in dai malami ne da gaskiya ɗin to kaga ya amfani da son ransa ne saboda wata manufa tasa da yake so ta iso gare shi kar ta isa zuwa ga wancan malamin ko da gaskiya malamin ya faɗa amma idan akwai wani abin da ake samu na amfani idan an faɗi gaskiya an yarda yana so shi kaɗai ba zai ci wannan amfanin za ka tun da wani ya faɗa to dole shi kuma sai ya duba kankarar ta koma wani abu daban saboda shi ya zama shi kaɗai ne zai zama champion wancan ba zai zama ba kaga da a ce ya aiki da hadisi hatta ya shi ba mai ahiri ma ya shi ba mai nasu sai ya wa kanta ya ɗan uwansa abin da yake so wa kanta, da ba za a samu cin karo tsakanin fatawar malam da fatawar malam wani ba matuƙar da abin da ya halatta a ce an yi sabani ne. Shi malamai a tsakanin da Allah waɗanda su ne jagororin al'umma da suke zama fitina da za su haska wa mutane. Shin dukkansu idan ka ɗauke su a kan kemar ma'auni suna so wa junansu abin da suke so wa kawunansu ko kuma kowa yana so wa kansa ne kuma yana so kowa ma ya so nasa ra'ayin kar a so na wani. idan ku har ana da wannan kaga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya fada kan malamai ba ah. to idan ku a cikin al'umma ta musulmi aka samu ananiya wato son kai kai fushi a wurin masu mulki aka samu a wurin malamai wannan al'umma ta shiga uku waɗanda suke bin su ne mawadata waɗanda ke rike da tattalin arziki ya nuna da jari ta yi jarinsa ya kai miliyan ɗari ya nuna da jari wanda ɗaya bisa goma wancan da shi jarinsa miliyan goma rabon shi wannan mai miliyan ɗari da miliyan goma ta yi shekara goma da suka wuce ne wanda yake nufi yi wannan mai biliyan goma ko ya kai shekara goma nan gaba kafin ya kamo shi amma idan wani alheri ya zo da ya kamata ya bari mai biliyan goma ya samu don ya koma biliyan sha biyar ko ya koma biliyan ashirin a ita sai har a shekara goma shi kuma ya kawo inda shi wannan jiki ba zai yarda ba sai dai goma nan ta kawo a nasu koma biliyan ɗari da goma saboda ya ƙara nuna yawan da ya zama tura shekara sha ɗaya kafin ya kamo shi. wannan sai ya zama yana jawo abin da ake ce economic monopoly ko economic exploitation shi ne ka ɗauki damar da wani yake da ita ka ƙwace rahan dama ta haɗe duka saboda zama kai kaɗai ake nuna tsakanin kai mai biliyan ɗari da mai biliyan goma dama in an tashi nunawa sai an nuna ta tara kafin a zo a nuna wancan tun da ka ganka shi ɗan goma amma duk da haka wannan yankin da za a maka kafin shi ka tsara biyu shi ka ba kana so ka ci gaba da fin ka ci gaba da fin har zuwa ƙarshen da bayan da ƙarshe saboda har za ka zo ka zo ka mutu mala'ika ya kawo maka ziyara ko kuma kana kallon wancan kana ganin kamar a kawo abin da ya sanar maka ba mala'ika kuma ya sha gaban ka ya ce ka zo gudu inda ana aiki da hatta ya shidda da afi ma da shidda da har sai mutum ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa za a samu hasara daga na sama a kan na ƙasa. To kuma galibi waɗanda suke sama sun fi samun gyaran baki sama da na ƙasa, saboda kafin na ƙasa ya gano wani abu tun shekarun jiya na sama ya riga ya gano shekaru ya wuce shi. Za ka kai da ka gano, me yasa ba za ka ɗan da ƙafa wa ɗan uwanka shi ma ya samu ya ɗan matso ba, idan ya matso ba zai hana ka naka ba, ba kuma zai tsere maka ba. don haka waɗannan ɓangarori guda su da masu riƙe da tattalin arziki idan wani yana da ƙarfi a ɓangare kaza to baya so a samu wani ko mutum ya ne ɗin a wannan wuri mara ta yi barazana ne gare shi da kasuwar da ba ta ba za ka baya faɗa so wancan ya samu abin da shi yake samu don haka an samu haka a cikin malamai an samu haka a cikin shugabanni da yan siyasa da masu mulki har da na gargajiya an samu irin haka a cikin masu kuɗi da mawadata to ina za mu ga kan wannan al'umma yaushe ne za mu zama zuciyar mu sai kada da irin zuciyar magabatan mu mutum ne ba zai kawo abin sayarwa ya kasa amma idan akwai abin da ya san cewa akwai aiki ko ko da aikin nan bai shafi kuma ya shafi wani da ya zo da yi to shi ba kuɗin da zai ba shi yake tunawa ba shi idan ya san wannan abin zai biya masa bukata idan zai zai ce masa kaga karka sai wannan abin na wata zai ka tsaya a wurin wancan saboda wannan abin da kake neman su wuri na na fahimci a bukatar ka ta fi dacewa da kayan wani wannan zuciyar irin da ne ta aka samu zuwa da cikin gaba na mutum ne ne ya kawo jaki ta bai tsaya shi wani ne ke shi ne ke ce masa wannan jaki kana ganin ya dace da ni yake ai ban ga ya dace da kai ba har sai da ga cewa ya ci karfin dacewa da ni kafin na kawo shi don ziyara yake in ba na ganin kai na ba bai dacewa da ni ba ba zan zo siyarwa ba yake amma ma ki cewa yi kyan da noma kamar ya fi ƙarfin bukatu na shi ta da zo ita yadda wani ma ya samu kai kuma duk abin da kaga za ka sayar da wani to sai ka ga cewa ba su ba ku da ƙarfin da ƙarfin za ka yi wa kanka ba ba waɗannan mutane da haka ne Allah ya kalli su sai Allah ya sa albarka a cikin abin da suke nema har yanzu mutane sun kasa fahimtar cewa arzikin nan fa a hannun Allah yake shi ke sarfawa da suka ya sa ga wanda yake so kuma yana gare ka kuma ya san me kake nufi a ranka game da wancan wancan mutum ne san uwanka kai ba ka da tausayin ba kai kuma kana so ubangiji da shi ba mutum bane kai kuma ji tausayin ka kai ya baka kullum ka tashi kana yi ko kana son naka kai kuma da naka dan uwanka mutum ba wa ka. kai ka kasa jin tsoron da kai kana bawa kana so ubangiji kuma daga sama sai kuma ya ji tsaye ka sai da irin bawa ne da za ka yi tunanin cewa za a ji tsaye ka alhali kai da ka ji tsaye bawa kan uwan ka kyautatawa ba ka rage abin da yake hannun ka ko kana kyautatawa ba ka rage abin da yake hannun ka sai dai ka kara wannan matsalar ta sa wani akan rashin son ɗan har da yake fita a musulunci shi da kamar yadda kuka ce mutum ya zama na fifita wannan su da ba musulmi ba akan musulmi cikin abin da ya shafi matsalar addini abin da bai shafi matsalar addini ba don kan duk da wanda ba musulmi ba idan shi ne adalci babu laifi mutane biyu za su yi aiki ko sana'a musulmi bai iya ba wanda ba musulmi ba ya iya to da kake da musulmi wannan shi ne adalci ɗalibai a gaban ka sun yi jarabawa wanda ba musulmi ba ya ci wanda yake musulmi bai ci ba adalci shi ne ka ba kowa abin da yake da zaka ce don saboda musulmi sai ka danna wancan wanda ba musulmi ba ka ba shi ba shi ne ke nufi ba amma abin da shafi maslaha ta addini ba maslaha ta rayuwa ba sai ka fifita maslaha kai musulmi ne kuma musulmi suka kyautata da cewa tun da kai nasu ne bari su baka wannan damar ka je ka rikice su kai kuma sai ka bayar da damar da tsorar ma waɗanda ba musulmi ba a kan abin da za su cutar da musulunci da musulmi ɗan uwanka kuma kana ji kana da kai tun da bukatar ka dama ita ce ka samu wannan abu tun da ka samu fara ruwanka. To ta yaya za a ce mutum yana da tsoron da ta gina wannan. Idan ka da nuna ka za ka iya tsorar da imaninka da addininka saboda kai ka samu duniyarka idan ya zo addinin musulunci da musulmi su gudu ba abin da ya dame ka la imani yadda ya gare ka shi sa yake la mu'minu wa ahaduhu ba wanda ne zama mai imani a cikin ku matukar ba ya so wa ɗan uwan da ɗan uwa a nan da ake nufi da ahiyyu musulmi ma da shi da nasu ne abin da shi ke so wa kansa saboda ɗan uwa a nan ko don ta kalima addini inna mal mu'minuna ikhwa والمجرمين والمجرمات بعضهم أولياء بعض حتى كما ومن جنابية أسندية لنا أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء har ma ya iya ɗaukar ɗan uwansa da karan kansu ko da zai sai da su ko ya rufta su a cikin wata asara ko wani haɗari saboda shi ya samu abin da yake so ina ina ne a wurin wannan لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه hadisin ta ce yake baka so wa ɗan uwanka abin da suke so kanka to an ba da aula ka ki wa ɗan uwanka abin da kake ki wa kanka ya ma ta muhimmanci saboda ka so wa ɗan uwanka abin da kake so kanka saboda ka so wa kanka abin da za a samu ko a a ba cutuwa za ka fi kowa ɗan uwanka cutuwa irin abin da kake ci wa kanka ya fi muhimmanci sama da kaso mata wai ana nufi ka gama da yansan ne ba har ka zo yanzu matsalar abin da kake so ne to ɗan uwanka ma kaso mata amma abin da kake ci kan ka rubuta shi shi ya shiga ciki wannan ka aika yi da zaman imanin ma babu shi ne gaba ɗaya cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai mutum ya so ya san uwansa abin da yake so wa kanka. wannan baya hana kishi akan abin da ake munafaka a kai ba laifi ba ne akan abin da yake na alheri ne don ka samu wani ma ya samu sai ku ne mata ne ba wai da nake kai ba ka so mata abin da yake so wa kanka ba tun da kai ba ka hana shi da nema ba kuma da mutum da kyau kar ka ɗauka hadisin yana nufi daga kawo neman wani abu sai ka ga wani ɗan uwanka shi ma yana so sai da kake dole za ka janye karanci a kai dai idan ya fara nema ka haƙura sai idan shi ya gani, ko ciniki ne ko neman aure ne amma baya nufin idan dukan ku tare kun zo nema lokaci guda sai ka ce dole sai ka bar masa idan kuna gasa da juna ya zama ba so maka abin da kake so ka ba abin da yake nufi kana fahimta za ka ba zai su bane idan kana nema wani ma yana nema sai ku buga tare sai a dawa dogo ne sai a gane rabota a ɗauka a ɗinkin baya da tsoronci amma in ne matsalar take shi ne kana nema yana nema sai ka ji kamar zai samu ba za ka samu ba sai ka ce a ɓace shi kuna da ita inda matsalar take idan kana nema shi ma yana nema to ka so wa ɗanka da ɗan uwanka abin da kake so wa ɗanka saboda dama kana so ka nema kuma kana so ka samu sai ka ba shi dama shi ma yana so ne ba kuma yana so ya samu ai ka so masa ba ce ka ɗauka ka ba shi ba wani shi ne za ka tsaya Kuna fahimta? Amma sai ta ce a ɓadda shi ta muzakkar ta takara da kai. Ko a matsalin lahanin da zai sa wannan abin kwata-kwata zai fita a ransa. Wannan shi ne inda ka saba ma wannan hadisi. Ko kuma ya samu sai ka zama abokin gaban ta hanyar hasada da shi da kiyayya ta kafa. Saboda ka tabbatar da kuɗin da zai samu. kuma wanda zai yi zaɓin nan wa rabu ka yi rudu ma ya sha'i wa yasta Allah ya zai zaɓa sai Allah ya zaɓe shi sai bai zaɓe ta ba idan kai fushi da wani ka fushi to kuma ka gina mana ba kun fara da ka fushi a yi san gaya mana to da ibn tambayi ka gaba ba ka faɗa ba amma mun san da ya kuke fushi saboda kai ma ka san waye ya tashi haka nan kuma wannan hadisi baya nufi idan kana da wani abu na arziki sai ka fashe ta zama tare da mutane saboda sai ka fara ɗan uwan da abin da ke tsoron kanka inda za ka saba ma hadisi shi ne ka hana su hanyar da su ma za su nema inda za ka saba ma hadisi shi ne ka hana su iya haƙƙin da Allah ya ce dole a ba su akwai haƙƙin da Allah ya ce dole na su والذين في أموالهم حق معلوم للإنسان والمعلوم عشان يمكن mutum akwai haƙƙi na wani to ka cire ka bayar in ba kai haka ba to ba so da ɗan abin da kake so ka sama idan dukiyar ta Allah sai ka rike ka kai ka ci ba to ba so da ɗan abin da kake so wa kanka ba bayan Allah ya ce wa atu min mali na Allah ya ku ku ba daga dukiyar Allah ai ta Allah ce in ka karya ta cika haƙƙi to ka so wa ɗan ɗanka abin da kake so wa kanka ba ma'anar da ita ce ka kwashe duka ka bashi ba ba ma'anar da ita ce shi yana zero kuma kai ka dawo zero ba in kai haka ba ka so wa kanka abin da kake so wa ɗan uwanka ba hadisin kuma yana cewa kai ka so wa kanka ne kafin kai ka so wa ɗan uwanka shi da yake hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu لأنه قد أحب نفسه شيئا فأمر بأن يحب لأخيه مثل هذا sai da ka fara so wa kanka ne ka fara ka so da ɗan'uwanka idan ka ɗauka ka bashi shi duka to ai ko ba kai aiki da hadisin ba dan ba ka so wa ina da yiwuwa da da ka kira ne gurbin fahimta da ɗauka cewa ma'anar hadisin don akwai waɗanda suka fassara shi da irin wannan ma'anar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Abu Zar al-Bukhari wanda da zuwa ta kawo hadisi a kanta yana da fahimtar cewa duk wanda ya kwana na kogo ɗaya a unguwar shi kuma akwai wanda bai da sai kogo daya to yayi ne mun ne bar akan sun da akwai dan wani alaƙa a ciki alhali makwacin ta ko rumbus sun ka ko class da ɗin ka shi ko bai da komi ne wanda ya kwana da abinci a cikin ɗin yawwa da gas a kutarsa dan wanda ko da tsari kuma an turo masa kuma shi ya ga alaƙa dan uwansa kuma shi bai da komai yana jira Allah ya ba ku kuna ba ku ne mu da almajirai Allah ya ba ku mu samu duk wanda dan Allah ya ba ku ku ci ne da sai a yi mu kai to ba wani ma'anar da ita ce ka kawo ka ce duk kura ba ku ciwo sai kura ko ma zero a idan ka daba in za ka ci da ce wa ɗan uwanka bismillah idan ba za ka iya duka rin da sinka ba ka samu kola da kusa da kai ka ce bismillah annabi sai kana ce abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum uku za ka idan ka daba na daidai mutum biyu da kai da ɗaya sai ga ɗan ya shigo kaga zai ishin ku ko ku kenan in ɗaya da ne da cutar ɗaya ta ɗayan ya duba wannan ba ba kar ka wuce ma ne kar ka wuce ma ne ibnu nafsi kuna fahimta musulunci bai yarda ka bayar gaba ɗaya kai kuma ka dawo kana da zalunci ne shi ta yi wala ta basu ɗaha kullum dabbu ba ta kai da gano ba masu ba kar ka bayar da gado daga dan ka zo kana abin zargi kuma kana cin haushi ka ce Allah ya sa bayar kuma ya zo ya kare ba haka ba ne Allah bai ce ka bayar irin haka ba wanda kar ka manta da kanka sannan da yake hatta mu shi da ahihi a cikin ihuwa akwai mataki mataki a Allah wannan ɗan kwana ne wannan ɗan kwana ne wannan ɗan kwana ne wannan ɗan kwana ne amma muka tashi wa ya kowa dan gidan ubansa akwai wanda zai je gidan ubana akwai wanda zai je gidan uban da ba za a fara wanda zai je gidan uba na da shi zan fara kuna da ta da kyau za ka ɗan uwanka na jini a cikin asiri shi ne farko sai ɗan uwanka na mabautaka Kuna fahimta? Sai ɗan uwanka na jini wanda shi kuma ba da ba ne. Kuna fahimta? Haka haka ne a jere. Amma ɗan uwanka na jini kuma musulmi ne shi ne farko. Sai ɗan uwanka wanda ba na jini ba amma ɗan uwanka ba na jini ba musulmi ne ɗan uwanka da addini kuma makocinka kafin a jere can ka. don ka hata ne shin bane a cikin gidan abin da za a kasa ne to akwai wanda yake cancanta ka fara da shi kafin ka je ba ina fahimta sanin ne a cikin kuma suwa ne da ya zama wajibi ka yi musu suwa ne da ya zama mustahabi ne ka yi musu to za ka fara da na wajibi kafin ka zo ka je na mustahabi shi ba malamai suke jera waɗanda suke sama wani suke bin su wani suke bin su a cikin jerin haƙoƙi na kashe dukiyarka a cikin annafaka cewa mutum na farko a duniya mai fi kowa haƙƙi a kanka na da shi ne kai kanka ɗaure lambawa shi ta annabi ta zata mace ko da addininka ka fara da kanka ma'anar wannan shi da idan da ko mini ɗaya na abinci Na naira nawa ne na mafi karancin kuma da kuma kuke ci na 600 da wanda ya ce 600 shi yana isan sa haka to zai zama 600 kada kake da shi kana fahimta wannan 600 zai ishi mutum ɗaya ne kaɗai misali to kuma kana da iyalai wa zai kai mun duk da mun duk eh? kai ne na ka ci ne ko za ka ba ɗaya da ku iyayen kwakwara ko za ka ba matar ka kai da ɗayan kwakwara ko za ka ba iyayen ka kai da matar da ɗayan kwakwara ko za ka ci ne kai da ɗayan kwakwara tare da su tara ba ta kuma mutum da wani kaɗai ne a bada ɗan ƙaramin yaron cikin su su da ƙarfin da za su haƙura. Allah ya ce da da sai ka ci da ƙoshi. Daga baya sai saboda su suna jira a wurinka. kuma da ruwan ciki ake jawo na rijiya idan ka ji yunwa sai ka ɗauka sai ka ba matar sai ta nuna sai ka ci yanzu ko aka tashi da zafin kuma ya kawo kai kana jin yunwa ta kasa tashi duk kuma ta koshi ta wuce tana jira ka sake kawo wani za a kawo da kai da ita mukan shi mutuwar da ku za ka kai sai ka ci sai ka ce mutum ne ba ku zuwa sai ka je ka nemo sai ka kawo naka kuna da wuta da kyau yanzu kun je da kan da za fara da matarka da babanka da babanka da ƴaƴanka kana da ƴaƴa hukun din na kuma ɗan mako yawwa ni kuma ka ji mu daga kai ya matarka ya ƴaƴanka kuma yanka ma sun zo da wani wani ɗaki ko na tsaye muku ɗan naira dubu amma gidan na matan ka ne da tsaye ƴaƴan ka to in ka zo kawowa ɗari da na biyu bayan shi shida na farko na yayi Ɗari shida na biyu na ɗan auta ne wanda za a ce mata madara da sarara ko kuma na yaron da yake sama da shi da yanzu yanzu zai je nasu amma wani da shi na sama da shi wanda zai je firamare na sama da shi wanda zai ci rubuta sana'a tare da wani zai samu ko kuma na sama da shi a ba uwarka ko na sama da shi a ba banka ya sa mata albarka ko a ba babarka ita kuma ta sa muku duka albarka ta mata a don ta mai ta samu wani na ta bawa wannan ke naman ta ba ya kamata muku tarafin da zai amfani ku. Nan da muka yi iyalai ya ku tambaye mu. Haka yana tana sama ɗan ji cewa hatta da ba sai ka zo wa kanka, sannan sai ka wa Za ka shi ta Allah sallallahu alaihi wasallam yake idda ni Sannan sai kuma ka zo kan wajibai. Malamai sun ce a wajen tartibin wajibci matarka sai iyayenka ai matarka sai ƴaƴanka sai iyayenka sai ɗan ɗan uwanka na biyu da kake ganin yin dan wanda aka zai ku tare wanda aka zai tare da iyayenka dukkan su waɗanda suna da haƙƙi a kanka idan kana da shi su ba ka da shi idan kana da shi su ba ka da shi su ne da farko a cikin da aka yi kafin ka je sauran mutane A wanda yana da yawan kyauta ya gina mutane da yawa ya ba su jari ya ba su ce amma ɗan ɗan su ko da samu kawai ba to wannan ya ci ta ɗan shi ba a shi ba wanda ya kamata ya fara shan dawa shi ne yanzu shi ne ɗan uwanka na kusa yana daga cikin abin da za ka iya fahimta da kyau a cikin wannan hadisi shi ne ana iya samun ta'arun shi ne cin karo tsakanin kai kanka da ɗan uwanka Wato idan aka samu cin karon interest interest ɗinka ne farko ko na ɗan uwanka ne farko bari mu je da abin ina ce na ce in kana da hali da kuɗi da jari ka ba wa ɗan uwanka kafin ka ba wani ina fahimta ga wani a can a nesa baya da shi ba ɗan ka ba idan ka ba shi ka taimake shi kuma ka taimaki kanka ta yadda zai tsaya ya kula da wannan abu saboda ba dangi ba ne zai ji tsoron cewa bai da haƙƙi a kan wannan abu za ka zai tsaya idan gobe karka kore shi don gobe karka hana shi yana ganin dan ka da cikin su ba su tashi ba kai ka bashi haka zai tsaya da haɓaka dukiyar ka yadda shi zai amfana kai ma ka amfana kuna fahimta ka gwada shi ka ga haka ne kuma wata harka ka ga yana da amana da alkawari sai da wani kuma ɗan uwanka ne kuma ɗaya uba ɗaya sai da yayi da wasu shi ne zai tsaya da haka shi kuma kullum yana jira yana tsaya da kwakwalwar sun ka ga cewa idan ka ɗauki jari ka bashi zai yi dabara cewa kuɗin ɗan uwana ne za ka shi ma zama zai ga ba a cikin wannan kuɗin a ƙare gobe kuma a nemi ka kawo ni. Ina fahimta ko kuma a ce ka gwada shi ka bashi kaɗan sai ka gaura ne mai kaɗan. Idan ka bashi mai yawa kuma ba da kaɗan da mai yawa ne mai gida ɗin haɗewa. saboda haka da ka ba shi kaɗan kuma bai yi malamin ba in ka ba shi ba ya yi malamin, sai ka zaba haka ba don haka da ka ba wa wannan ɗan uwan naka ka huta da bakin mutane kuma ka huta da shi kansa lafiyarsa da ɗan uwanka da iyayenka amma kudin da tafi a haka gobe ka nemo wani ka ke ba shi da kuma ka ba wa wancan shi kuma ya haɓaka abin shi ya ɗan amfana kaɗan amma yana ji cewa naka ne ba naka ne ba na banza ba ne." har yanzu kai ma ka samu har wannan ɗan uwan na na kusa shi ma ka rika ci gaba kana ba shi amma ka ba shi dare kuma dai dai indirect ne yake ci Wani ne ka ba ka gani ka ba wancan na ne ka ɗauka ba wannan na kusa saboda idan ka ba wa wannan na kusa ba ka yi nafsi ba ka so kanka ba saboda zai ga wata asara kana tuna da asiri ne ba ka tuna da nabi da kanka da shi wani ne na bayan idan ka ba shi ya lalata ya lalata mata ne ko haɗa kai wancan ba ka ba shi ya ɗauki gaba wa kanta ya yi ko haɗa kai haɗa kai kuma hada wani mutum ya ka ba nan ba ne idan ka ga mutum mai wadata sai ka ga ɗan wani na ya ɗaga shi ya ƙi ɗan na kusa da shi waɗannan sun suna so a rinka ba su suna ci a banza ne to na yawancin mai ta yin aiki su a rinka ba su suna ci a banza kaɗan kaɗan a kan a ba su da yawa biyar da zai shiga ɗaya ina fahimta da kyau saboda in ka ba su to ya zai zama ka manta da idan su yi kayi da ake yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tabbatar da kai kana so ka abin yake ka so wa ɗan uwanka kuma fahimtar wannan cikin da yake da zurfi don mutane da yawa da inda za ka je za ga wajen kusur da tsira ba sai ba ka kalmar magana ba wani ba ya ci to sai mu dan uwansa yana da kuɗi amma inuwa da cikin yanzu yana tarba wa mutane ni ya kira ba to wanda ka cike ga mun jara'a ta cikin eh, gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kula da dan uwanka sai mu kira mutum mu masa magana sai ya gaya mana irin wannan sai ce ma ka tambaye shi wani da yake cewa na fifita shi a kansa miliyan uku na bashi yanzu ya kai miliyan talatin shi kuma ka tambaye shi shi miliyan goma na bashi yanzu na rukun miliyan ɗaya daga miliyan talatin ɗin wani yake ci shi ma yanzu a jiki? malam ba na bashi goma wani na bashi kuku sai za ka bashi yanzu in dai kama kana son gaskiya ai za ka ce masa tsaya ɗin ba za ka taɓa shi goma ba sai ya taɓa shi haka ne wani malami yana gaya mun cewa akwai wani ɗan uwan da zo mata ana kaka ya ce wallahi malam sun kira ni tura mun ashe da ke idan ubanka ya ba ka gani idan ya mutu zai zo ne ubanka wani inda ubanka yana da ya tsala ka dani idan ubanka ka kawo kala kuke ko ba ba ya da ya da ɗauka in shekara gani na ina zaman banza ko je ka kama mun shago sai dai ba su jagoranci to dan kuma ɗari ne ba kaya da ya sa masa kaya wani ne ya ce mu jagoranci dan kuma tsawon abin jagoranci ba ne an yi ke tuki haɗin to na ke tsaye ba na haka da tuka abu ke ikon Allah shi ne ba na yanzu wannan kano da kama da abin da tsayi riba ne a cikin ayyukan da tsayi fasara a tsayi riba ne a cikin gudunar su gudunar suna fahimta da kyau haka yanzu kuma za ka ga matarsa ce ke da ita amma ita a kan abin duniya dan na gaba su iya za ka lalatawa za su waɗansu kuma matan suna ne tafiya za su yake ke su za su ɗan gina kai suna ɗan amfana har wani bayan amfana amma da zai ba ta da ita don sai ce mata waɗancan zan ci gaba da ba su gina kansu can kuma ɗan abin da Allah ya sa ya kawo na kawo shi a gida ko wani rubuci ko kuma su samu sauran saboda haka wannan duka yana cikin abin da nake so ku fahimta ga wata tambaya nan kana nan a cikin aji sai aka kawo kwaikin tufa sai ga ɗan uwanka ya fara kwaikin equation ko ya tsaya sai kuma yana kusa da kai sai ke maka ko ba ka sani za ka kuma a tsari shi da ne a ɗinsu ma shi ne eh? ran tudu ba ko ya tashi ya bani amsa a nan cikin ilimin da gwada yadda na faɗi wannan gobe yadda na faɗi wannan hadisi sai masa kyauta ya samu ɗari shidan gobe awo a matsayin bayan tare da dalili shi ne na da na fara a cikin wannan hadisin a cikin aji za a san shiga jarabawa sai ce mata ka ka ɗan ɗaga kana ɗan zai kofi shi ya ci kai kuma kana so ka ci shi za ka suna da wannan hadisi ya yi wani ahadi ka ɗan ɗaga masa ko kuma ka ce mata kai ba traffic da zai ce ya ruwa a ya za ka yi na'am ya san ya da amma da kuma ya ji dole ne komai ba kuma ko ya kai so ya kai ka a fahimtar ka za ka ba shi wannan matsalar saboda hatta yi mutane a titi ya yi da ka ina wani kuma yau kai bismillah na'am نعم نعم كما تقول امم Thank you. za a fahimce shi ta yara ta ya ku tura rama Aha. Shi ko da yi ba. Eh, shi wannan ya ce ba zai bashi ba da shi bai taimaki kansa ba da ya karatu ba da ya yi shiri ba shi yanzu ya yi shi kuma na so ya ba aka sai zai bashi ka shi ya sa shi ba zai bashi ba za ka yana rubu bai zama ba aka ce ko Sai mun jira ka wanda yake da tushen da nan duba ɗaya da ƙarshe a can yi magana da ƙarfi a Na'am, me yasa? wani da kake mai mai a wajen ba ba da jiri ya gani ka kuma ya zanta a wani yau da kuma ta yi ya kasance ta ina suna zuwa mara ramu ta ina wannan amsar ta ka sai alaƙa da hadisi ai mun ce saboda hasari hasari inda da hadisi yanzu wannan mara ramu ka ce ba za ka ba shi ba ko da malamin zai danka to ka ce ba ko abin da kike so kanka Yawa ne ke ke ke rukun ta ba shi ce da mutum da tafiya kanta ba. Idan ka ba shi da mutum ka tsari fara ta ba. Ya kuma ce kai da mutum ne. ya ƙara fito da abin da ya fito ya fito sosai. Ceto, yake ina ya zama an saba ma hadisi in aka yada. Sai ina zama an yi aiki da hadisi idan ta ba shi, kai, kun shi rubara. Yana da hana

annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa abin da kake so wa kanka to yana dubu shi ne a gaba kafin abin da kake so wa dan uwanka idan ana jarabawa kai ka bari wani ya yarda ka ya ce wai na yi nuna a hadukun ka taimake shi ka gurbe masa ya ta jarabawa saboda idan kai haka abincin ca yayi ka so ya ɗan uwanka abin da kake so wa kanka kai za ka so wa kanka kai ta ka ba? za ka so wa kanka kai ta ka ba? ba za ka so ba za ka so na ka shi na biyu kuma idan ka ce za ka so masa saboda ai kai ba ka so amma shi yana so kuma shi zai taimake shi garin yin wannan abin zai zama ta karya doka da zai iya jawo maka matsala garin bashi sai zama garin noman kiba an jawo rawa idan ka tashi bashi sai aka kama ka zai zama an kama ka da exam malpractice sai zama garin neman amfanin wani kaki ci ka zama ka yi inda ne na tsugu da ka tashi garin yi ne a tsugu inda ne a ba ka gama yi ba kuma ka zo ka yi kuma ka zo ka yi ne shi ne na tsugu ba. Saka wannan shi ne asalin yadda zai sa ku gane cewa wannan hadisi ba aiki a wurin abu ba za ka ce saboda wani yana so ya ba bari ka taimake shi saboda na yi wa abu kuma ai example taxi haramun ne don Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya adinci ba ya tare da mu kuma inda a ce za mu halarta yin shi da example taxi yaya za mu kwaɗe ta muku yadda za mu zama kamar mu tun da da example ta ce ko za mu zama wanda muka zama yanzu to mu ga kuna so ku zo da gare mu da da irin haka sai ya zama barka ku ta hanyar da ba za ka taɓa iya turawa ba in ka barka kai wani abu ai na cince ka nan da wuce gaba kuna da wuce wannan ba ka kai ma idan ka ba uwan ka saboda ka ga kai ka iya a madadin ka taimake shi ya iya sai ka taimake shi ya yi taka ba ka taimake shi ba sannan saboda kare da ilimi ne inda kuɗi ka ne wajen zai sa hannu ya ba za ka je ɗiba ba A amma da ka ɗauka ilimi zai da amfani sai ka bani ko kowa ya ba a a da ilimi da kuɗi kowa ya yi tsari ya nema ne sai ka. kamar yadda ba za ka yi ka ɗauki kuɗi ka ba wa yawa ba wala ka kuɗi su ba a amma da kuɗi ya ka ɗauki ilimi ka ba wa yawa wanda duk da yi karatu ba kuma ya zo yana son samu a banza a ne Kuna fahimta da kyau? Ka ci ya kunce ka zo da A wannan ya kamata ka ba canji kare a ciki. Ina ganin har lokaci ma ya tafi mu in fara karatun damu ba. Yanzu ba ku dama idan kuna da ƴan a kan wannan hadisi. da kuma akan ma'anar da kuna iya yi wanda da shi da ko zama abin da za mu ci a lokaci da shi sai rana haka ta mutum da akwai mai zamba ta mutum da Mm. yi ra'ayin malamai yana ƙarin bayani da cewa mutane suna ɗaukar hadisin a ɓangaren taimako kan abin da zai yi amfani ba ka faɗan taimako kan abin da zai cutar ka hana shi karya ce da cikin cuta a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko su a fata man aure hukuma ka taimaki ɗan uwan ka tawa'un shi ya yi yaranci ko shi an zalunce shi ka taimake shi aka ce wanda aka zalunce shi ma ka huta amma wanda ya zalunci ta yaran zalunce shi sai ce ka rufe hannunka ka ana shi samun shi ka ɗauke shi ba ka kai daga cikin da za ka so ya ɗan uwanka abin da kake so ya kanka shi ne idan yana lauci ka ana shi idan yana da abin da ka kada shi na yawa na Mm. wannan ya ce wannan ya ce an ce ba za ka taimaki dan uwanka ka bashi takar amsa ba amma idan ka ga shi yana takar amsa za ka yi rikotin ɗinsa ko za ka shigo abin wannan tambayar gaskiya a tambayi bin turin tsafiya Eh.

tambaya guda ɗaya ce abinda ka faɗa nan doka ta yarda a yi in ji doka ta yarda a yi a yi to shi kenan kar a yi taimakon shi shi ne ka taimake shi ya bi doka shi kuma na ne amfani jarabawa in dai za a ce za a je kuma yi suna maka ai da zama jarabawa jarabawa Allah ya ne kada yake cikin haka shi ne kadai Allah sai suna maka saboda shi Allah ya ma yana so ya bayar gara fata amma a nan guman jihar za a tuna maka aiki da maza ya bayar kuma yadda za ka gane abu akwai nau'i na zalunci a ciki kai kana tare da abokinka a nan sai na ce maka ya halatta ka tuna masa idan ya manta a can gaba ko kuma akwai wani shi ma ya manta amma shi da abokin ka bane ya manta daidai da yanda wannan ya manta ya kamata dukkan su idan irin ka kai da ka suna kati sabinci irin su da suka manta a su fifty ne sai wannan ka suna masa su eighty fifty wancan sai eighty fifty Allah ba zai tambaye ka da ka jawo matsayin su ɗaya da wannan wannan kuma ka jawo matsayin shi ma ka da wancan ba ba ka tunanin Allah zai tambaye da wannan. Ka gane matsalar? Sai da wancan shi bai da wanda zai tura masa. Kai kuma kana da yana da kai amma doka ta hana. inda doka ta yarda sai kai a sama wani babu ne amma doka ta hana in dai haka ne sai ka bar dukkan su to sai ka ba wani naka sai ka hana wancan a sanadiyar ka wannan ya fi wancan alhali bai fi shi ba a aikace sai ka sa ya fi shi mafi a sama ka san Allah zai tambaye ka ka fahimta Thank you. wannan yake cewa wannan ne ya kudin kudin Trump amma ba da amma da niyyar shi da zai biya ba saboda ya kudin gwamnati ba dai ne da mutum ya haɗa shi na ba ba wannan hadisin ai ba a yi abin da ya zama bashi kuma da niyyar cewa ya zama kyauta a wuri. Wani da kiyaye wa kanku ba ina yawan gaya muku cewa abin da ka ji an ce bashi abin da ya zama ka kawai ka buge shi sai dai abin da ya zama lalura ba ka tsaka hanyar da shi kuma yanzu dai kiyan ɗin har yanzu mun yi da su akan kar su sa a kai, amma sun sa interest in ka zo biya kuma sai da kenan sa interest akai damu wanda za ku yi kyau kana iya karɓa amma ka karɓa da yau za ka kawai shi kenan dai ba aiki da shi kenan ku karɓa an kuna so Yeah. Now. ya wuce ba abu idan gwamnati ta ce ta ba ka bashi wasu ɗan loan amma sai ka samu aiki ne ka biya to ka idan baka samu aiki ba ta yaɗa maka shi ke nan baka samu aiki ba ta yaɗa maka amma ka samu aiki dole ka biya Rawar aiki sun na kanan kanka ne, ka zama ta football ko kana kasuwa ko kuma na gwamnati ta ce suna da suke nufi. Shi ke ta yin gwamnati haɗin tsabara. Ni dai ba na abin da nake shi ne duk abin da ka karɓa yana kan sharuɗan yadda ka karɓa. Za ka karanta tab abin da aka faɗa shi ne dokar Allah. idan an ce an yaye maka ta dubu kaza da kaza ya yafu amma an ce ba a yaye maka ba su koyo rani ba to anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya mu lada wanda da kai shi Allah ya fi mana ko ana yin karatun al-muharram وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه